Mais à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. har yanzu dai halifa kabir isa ce tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muka sake dawa a mu na hantsi na yau juma'a 21 ga watan oktoba a cikin shirin za a ji cewa wata babbar kotun tarayya da ke birnin ilorin na jihar kwara ta yanke wani ɗan ƙasar china hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari sannan za a ji cewa a jamhuriyar Nijar mutane kusan 60 ne sunayensu suka fito a takardar waɗanda za a zaɓa a matsayin sarkin maraɗi na 24. Kabar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wadda Aisha Ma'azu ke gabatarwa amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya. to Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. mutane akalla hamsin ciki har da yara aka kashe a wata fafatawar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi a rikicin kabilanci na baya-bayan nan wanda ke da nasaba da takaddamar filaye a jihar blue nile da ke kudancin sudan a cewar wani jami'in asibiti jiya alhamis wannan faɗan na ɗaya daga cikin fadace-fadace mafiya muni da aka yi a ƙasar a 'yan watannin nan kuma mutane sun bazu kan tituna a birnin damzin headkwatar jihar ta blue nile suna zanga-zangar yin tur da wannan tashin hankalin wanda ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a wannan shekarar Faɗace-faɗace sun ɓarke makon jiya a jihar ta blue nile bayan da aka samu labarin cewa wata gardama ta kaure tsakanin hausawa da wata ƙabila akan batun filaye inda mazauna yankin suka ce ɗaruruwan mutane sun gudu daga wurin sanadiyar tsananin musayar wuta da kuma kone-konen gidaje. Faɗan ya fi tsanani ne a wajejen Wat Almahi da kuma daura da Ruseri mai tazarar kilomita 500 kudu da hartun babban birnin ƙasar. Jami'an sojin Iran na cikin ƙasar Ukraine inda suke taimaka ma sojojin Rasha da aikin sarrafa jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda tuni ma suka fara gallabar ƙasar. tare da auna tasoshin wutar lantarki a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jiya alhamis abin da muka fahimta shine sojojin na iran sun shiga kremiya inda suke taimaka ma jami'an sojin rasha yayin da suke kai farmaki da jirage marasa matukan a ukraine abinda sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon brigadier janar pat ryder ya gaya ma manema labarai kenan da aka tambaye shi abin da zai ce kan karyata zargin amfani da jiragen yakin iran marasa matuka da rasha ta yi sai raida ya ce a bayyane yake cewa karya suke yi ya kara da cewa kasar rasha ta koma roƙon ƙarin albarusai da makamai a ƙasashe irin su iran da koriya ta arewa saboda kayan yakinta ciki har da makamai masu linzami sun fara ƙarewa mutane kimanin hamsin ne aka kashe baya ga wasu kusan ɗari uku da aka raunata a wani tashin hankalin da ya barke jiya alhamis a kasar chadi bayan da ɗaruruwan mutane suka bazu kan tituna suna zanga-zangar buƙatar gaggauta komawa mulkin demokaradiyya firaminista sale kyab zabu wanda ya bayyana adadin waɗanda suka mutu ɗin a wani taron manema labarai ya ce har yanzu gwamnati na kan lissafin waɗanda suka mutu ko suka ji raunuka sanadiyar abin da ya kira yunkurin kifar da gwamnati ta ƙarfin bindiga to amma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce an hallaka fararen hula ne yayin da jami'an tsaro suka ɗau munanan matakan murƙushe zanga-zangar da ake yi a injimina babban birnin ƙasar da sauran birane da dama sashi mai yawa na wannan ƙasa ta yankin tsakiyar afirka da ke ƙarƙashin ikon soji ya kasance cikin rikici tun bayan da shugaba idris deby ya mutu a watan afrilun shekara ta 2021 bayan da ya yi mulkin kama karya na tsawon shekaru 30 Ibrahim Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya ga mu na farko. Wata babbar kotun tarayya da ke birnin Ilori na jihar Kwara ta yanke wani ɗan ƙasar China mai suna Gang Deng ɗan shekaru 29 da haihuwa hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari a ranar Laraba. saboda samunsa da laifin haƙo ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba da kuma mallakar ma'adinai ba tare da izini ba. wakilin muryar amurka hassan umar tambuwan na dauke da karin bayani wata babbar kotun tarayya da ke zama a birnin ilori babban birnin jihar kwara ta yankewa wani dan kasar sin wato china mai suna gang deng daurin shekaru biyar ko ya biya tarar kudin najeriya naira miliyan daya gang deng dan shekaru ashirin da tara da haihuwa an kama shi ne da laifin haƙo ma'adanai da ba bisa ka'ida ba mai shari'a muhammad sani ne ya yanke mishi wannan hukuncin bayan da aka kama shi da da tan 25 na wani ma'adani mai suna Light da ake amfani da shi wajen yin baturan mota, wayoyin salula, na'urorin ɗaukar hoto waton kamera da ma wasu kayayyakin wuta. An kama Mr. Gang Dang a kan hanyar ƙauyen ɗaragi a yankin share na ƙaramar hukumar Edu da ke jihar Kwara, hukumar yaƙi da zirmiya da sama da faɗi ta Najeriya EFCC ce reshen jihar Kwara ta damƙe Gang Dang da tan 25 biyar na ma'adinin lapidolite da an ka kesta kuɗinsa sun kai naira miliyan biyu da dubu ɗari hudu da tis'in a cikin wata babbar motar kaya samfarin dab tuni dai mai shari'a muhammad sani ya ba da umarnin a baiwa gwamnatin tarayyar najeriya wannan tan ashirin da biyar na ma'adinin lapidolite mai daraja mr deng dai shine manajan kamfanin sinuwa zinyan nigeria limited da aka karanta masa laifinsa nan take ya amsa tonan ma'adanai ba bisa ka'ida ba ya saba wa dokokin Najeriya kana yin zagon ƙasa ne ga tattalin arzikin ƙasa idan ba a manta ba hukumar EFCC tare da hukumar dogarawan tsaron farar hula watan civil defense a takaice ta kama mutane goma sha uku da ake zargi da sun tono ma'adanai a ƙauyen Kakafu a ƙaramar hukumar Fatigi a jihar Kwara ba bisa ka'ida ba alkali Muhammad Sani ya ɗaga shari'ar a game da kamfanin na Shino Zinyan nan zuwa sha bakwai ga watan Nuwamba don ci gaba da sauraren karar. To ko mai masana shari'a za su ce a game da wannan hukuncin barista Siraji dan baba lauya ne mai zaman kansa a Ibadan. Da hukuncin bai da yawa. Kaya na jan ka biya tara don an same shi ne. Kuma Ila ya amsa laifinsa ne. Ya amsa ne. Yau ba to ya amsa laifin shi ko na da damar da shekara biyar ne ma ta iya cewa to ta bashi ta sauci saboda bai ba da alkoci lokaci ba. Kuma kotun na da karfin da za ta ce su ka biya tara gidan ya tsari da shi fefin da abu hukunci mai tsanani ba ne. To wannan sassauci da aka yi masa a cikin wannan hukunci saboda ya amsa laifinsa da sauri ne. Eh in ka duba cewa akwai procedure na abu in ka duba me hukuncin laifin da ya yi a doka kasa. Kuna dokar kasa a laifi bane da ya zama cewa ya zama laifin kisa. To ko ka iya bashi rangon akan wannan amsa laifin da ya yi wanda ke ya nuna cewa ya yi nadama abin da ya yi. Ranar gobe na da abu da yan kan ka yi nadama abin da ka yi kuma abin da zai da yi da ya tare da abin da ya yi shekara biyar zuwa bakwai zuwa takwas. tabbas haka ko kun shi to shi kenan kuma faɗin bai laifin shi na farko kuma kenan hmm. bai taɓa aikata wannan laifin ba sai wannan kada aka kama shi. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan, yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya. hanifa firaministar burtaniya liz truss ta yi murabus jiya alhamis bayan kwanaki 44 kawai a kan mukamin sanadiyar aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda ya firgita kasuwannin hannayen jari suka rikitu aka kuma shiga garan bawul a gwamnati ita kuma jama'iyyar kwanzabatin mai mulki ta dare gida biyu truss ta zama firaministar burtaniya mafi gajartar wa'adi a tarihin ƙasar. a wani jawabin da ta yi kan wani mambari a gaban gidanta na firaminista da ke a lamba ta goma downing street london truss ta ce a yayin da ta bullo da wani tsari na biyan haraji kalilan da kuma hanzarta bunƙasar tattalin arziki sai kuma ta fahimci cewa ba za ta iya aiwatar da abubuwan da saboda su ne jam'iyyar conservative ta zaɓe ta ba amma truss ta ce za ta ci gaba da aiki har sai an zaɓi mai mai gurbinta graham brady chairman ɗin wani kwamiti na musamman na jama'iyyar conservative a majalisar dokoki da ake kira 1922 kwamiti ya gaya ma manema labarai cewa shugabannin jama'iyyar sun nuna cewa suna ma iya gudanar da zaɓe su kuma kammala komai zuwa nan da ranar 28 ga wannan watan na oktoba sannan watakil a samu sabon firaminista ranar 31 ga watan na oktoba babban wakilin majalisar ɗinkin duniya a ukraine ya ce yayin da lokacin sanyi ke karatowa miliyoyin mutane a wuraren da ba su ƙarƙashin ikon gwamnati na cikin wani yanayi ta yadda ƙungiyoyin jin kai ba za su iya kaiwa gare su ba kuma da yiwuwar suna buƙatar taimako tabbatacce ne cewa mukan roƙa a ba mu damar shiga sassan da ake fafatawa a ƙasashen biyu amma abin takaici har yanzu rasha bata ba mu damar shiga ba a cewar dennis brown jami'in kula da sha'anin tafi da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ukraine ga muryar amurka a wata hira brown ya ce za su ci gaba da neman izinin shiga wuraren da ke ƙarƙashin ikon rasha a kudanci da kuma gabashi su ma tsofaffi a ukraine waɗanda ke da yawa na fuskantar haɗari sosai kuma tawagogin hukuma na ƙoƙarin zuwa duban al'ummomi da dama da ke lunguna da karkara ta wajen amfani da ƙungiyoyin da ke wuraren a ƙarshe manyan jami'an gwamnatocin amurka da japan da koriya ta kudu za su gana sati mai zuwa a birnin tokyo yayin da ake daɗa fuskantar barazana daga koriya ta arewa yayin da amurka ke jaddada ƙudurinta na kare ƙawayenta ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ƙi cewa komai kan ko za ta girke makamin nukiliya mai matsakaicin ƙarfi a yankin ruwan koriya da kuma koshin koriya ta kudu ta gabatar da wannan buƙatar. mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka windy shaman za ta kasance a wannan taron na jami'ai uku wato da mataimakin ministan harkokin wajen japan mori takio da kuma mataimakin ministan harkokin wajen koriya ta kudu chu kyondong a tokyo a mako mai zuwa a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka ɗin maganganun da shaman za ta yi za su hada da batutuwan tsaro da suka shafi yankin ciki har da gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi da kuma batun taiwan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda mutane kusan 60 ne sunayensu suka fito a takardar waɗanda za a zaɓa a matsayin sarkin maraɗi na 24 bayan rasuwar sarkin garin Maremawa Alhaji Ali Zaki na 23 da ya shafi shekaru 16 kan karagar mulki. Jinkirin zaɓen bayan shekara da watanni ya sa al'ummar garin yin tsokaci game da lamarin. Ga wakilin murya Amurka Mansur Sani dauke da rahoton. Kusan shekara ɗaya da watanni kenan da rasuwar sarkin maraɗi Maremawa Alhaji Ali Zaki da ya shafe kusan shekaru sha shidda yana mulkin masarautar garin Maraɗi mai ɗumbin tarihi. Jinkirin naɗa sabon sarkin da gwamnati bata yi ba na cikin abin da ya sa al'ummar garin nuna damuwar su Kwatsam sai gashi a wannan watan ne aka fiddo takarar da ke ɗauke da sunayen 'yan takarar da za a zaɓa ɗaya daga cikin su a matsayin sarkin garin. Ko menene ra'ayin al'ummar Maraɗi game da haka? Ni ne Malam Sa'idu mai kifi. Mu da yanzu na abin da muke fata Ubangiji Allah sa a yi lahiya kai kuma duk wanda ya zamanto zai mutane adalci to ubangiji Allah aza mu shi Allah za mu abin da ya zama alkhairi a yi aiki tare gari dai ne ake ma me kake kallo game da yawan yan takarar ito eh ko mutum dubu ne wanda dai Allah ya satar da ce da abu ai shi zai samu kowane yana da incin ya je ya nema idan ka ko mutum dubu ne wanda dai Allah ce zai ce shi zai hawa yau dai abin da ba musu ba musu rabuwar kanunsu sunana lawal usman kiyata hukuma wannan zabe da za a yi ubangiji Allah dora shugaba na gari Allah Allah sa Allah dora mai adalci kuma wanda bai samu ba sai ya hakuri ya baiwa dan uwan shi goyon baya Allah ba da kwanciyar hankali amma su ta hakuri gaba daya Allah tabbatar da alheri. Za a iya cewa daman kun matsu ku ga wanda zai jagoranci Na matsuwa ga wanda zai jagoranci gari ko kuma menene Allah dai shi ya san wa zai dora to kuma ubangiji Allah dora na gari kuma mu ma Allah taimake mu ba shi haɗin kai da goyon baya. Sunana Jacques Hamza Buzu. garin maraɗi nake da ga takarda da muka gani mun shi daɗi mu mun azama sammance da sarautar maraɗi amma gangance da takardar da muka gani muna kyautata zaton a yi adalci a dibi cancanta ba mu san ayi sarauta irin wagga ta gidan rumshi wadda a ce 'yan gari har sun hito suna wani kone-kone na ba su goyon baya tunda aka ce mutum sama ga hamsin na su kuma sarki allah ke ya guda ɗaya ne za a yi yana da kyau a diba a cancanta wanda idan aka baya mutanen garin maradi a samu mafi akasarin al'umma za su cewa wani ya cancanta yawa suna na sanusi insha allah kuma za a yi ta a gama ba rikicin komi insha allah masu iya magana ke cewa in kajuwa ne ba banza ba kima da darajar wannan gari na maraɗi ne ya sanya fitowar 'yan takara masu tarin yawa wanda tantance wanda ya dace ya maye takarar ke sanya mahukuntan gwamnati zurfin bincike alai sha'abu begu wani dattijo masanin tarihi kuma haifaffen na garin maraɗi ya yi ƙarin bayani sarautar maraɗi babban sarauta ce tun da ne sultana kawo daga shi iya ta sarauta kenan kasan da doso da cibbi da zanda da haka su ne manyan sarakunan kasan nijar kenan babban sarki ne mai daraja wanda za a zama nauyin jama'a za a zaɓa kuma Allah zai zaɓa mu. Yau a kaɗare a guda ne za a ɗauka da harfa 'yan takara wannan zaɓe ya ƙare Bugu bayan ɗan uwan 'yan guda ne 'yan daki kamar su ne kamar da ake cewa. Yanzu haka dai hankalin maraɗawa ya koma kacokan wurin sansanin wanda zai zama uban garinsu da za su yi alfahari da shi da kuma ci gaba da zama cikin jerin tarihin sarakunan garin. Mansur Sani, muryar Amurka daga maraɗi, jamhuriyar Nijar. A gaida Mansur. Kar a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Kafin mu je ga shirin mu na gaba mu ɗan shakata da wannan. ku watsa labarin ku sosai Wani yace zai bugun ku ko kuma zai rushe ku ko kuma zai kashe ku da tsara bai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi Thank you. lokaci ne da za mu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. a cikin shirin kamar a makon da ya gabata za mu ci gaba da tattaunawa ne akan matsalar ambaliyar ruwar bana wanda ake fama da ita a Najeriya inda daga farkon damunar bana zuwa tsakiyar ta yankin arewacin kasar ta sha fama da matsalancin ambaliyar ruwa wanda aka daɗe ba a samu irin ta ba kasancewar ta na shekarar goma sha biyu wanda ta yi barna mai yawa a Najeriya a cewar daraktan shiyar ba da dauki na shalkwatar hukumar kota kwanan Najeriya wato NEMA Alhassan Nuhu da ke nan Abuja. kusan jihohi talatin da yanzu duk sun kawo rahoto na ambaliyar ruwa kuma da farko da ya fara ya fara daga nan ne arewa kafin yanzu ya gangara ya tafi kudu so fa dai ba inda ya samu matsala kamar jihar jigawa wanda sun rasa kusan mutum casa'in daga wannan ambaliyar kusan kuma kowane ma karamar hukuma a jigawa ya zama cikin ruwa ne yanzu abin yana gangara yanzu kika duba kogi akwai ƙananan hukumomi guda tara waɗanda suke kusa da gaban ruwa dukkansu suna cikin ruwa suma ruwan na ƙara gangarawa yanzu anambra ta zama cikin ruwa aka edo benue dama can ta cikin ruwa da mun samu rahotanni iri-iri akan ga abin da ya faru wannan matsala ne da ya shafi kowa da kowa haka kuma maganinta ya shafi kowa da kowa irin abin nan da ake ce kisan baki sai gayya to babu wani mutum daya ko wani hukuma guda daya ko wani bangaren gwamnati guda guda ɗaya da zai iya maganin abin shi kaɗai sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi tun daga gwamnatin tarayya jiha karamar hukuma da kuma ma al'umma su da kansu. a nasa bangaren kuma babban sakataren ma'aikatar jin kai na kasar dr sani kwarzo a wata tattaunawar da ya da abokin aiki umar faruk musa ya shaida cewa tuni gwamnatin tarayyar najeriya ta yi nazarin irin gudummawar da mutanen da ambaliyar ta shafa za su bukata kuma tuni aiki yakan kama duk da cewa rayukan sama da mutum ɗari shida ya salwanta a sakamakon wannan matsalar ta ambaliyar bara akwai tsari da muke da shi wanda yan ka kalle tsari ne wanda aka yi kyakkyawan tunanin ya zirgi a kansa akwai kundi da aka rubuta ga shawo kan ambaliya tun daga ranar da aka ce da kai an hango za a iya yin ambaliya a shekara ta kaza wato kamar karshen shekarar bara muka duba alkalaman lissafi na yanayin muhalli ya nuna cewa a bana za a samu matsaloli da ruwa wajen kashi guda hudu na farko damunar za ta fara a wurare da dama da wuri bayan da ba hakan ya shafi kowace jiha ba a Najeriya to amma idan na kawai maka bayanin lissafin za ka gane cewa cewa idan ruwa ya shafi wani gari daban to zai iya shafar wani gari wanda ma ba nan aka yi ruwan ba sannan na biyu yanayin watannin damunar bana an yi hasashen zafin tsawo zai ƙaru sannan ƙasa ta daɗe tana tsotse ruwan saboda haka ta kai abin da ake kira saturation nan ma ya sa idan aka yi ruwa sai zai kwanta a sama ba zai tsotse shiga cikin kasa ba sannan na hudu ruwan dam dam da ake da su da na Najeriya da na ƙasar waje sun yi cikar da idan ba a sake su ba za su iya yin barnar da ta wacce ake gani a yanzu ma haka a ce da kai dam ya bace ba babban mace, ba ce yanzu yadda damuna take ta fara yin sauki a arewa amma ta fara ƙara kankama a kudancin najeriya sannan ruwan da yake gangarowa daga manyan koguna tun da river niger da river benue shi kuma ya ƙara dannawa ya yi kudu kamar yadda hasashe ya nuna akwai 'yan kwanaki kaɗan a gaba wanda za a ci gaba da samun adadin wannan ruwa musamman a kudancin najeriya shi yasa kamar yadda muka yi wannan taro na bita domin mu iya barnar da ruwan ya yi mu kokari mu kare rayukan jama'a sannan jihohin da za a iya taimakon su a gaba su ma kada barnar ta musu mu shi ma haka muke yi domin har yanzu akwai ruwan ruwa wanda zai ci gaba da kwarara yana yin ambaliya akwai wannan hasashen. To wani hanzari ba gudu ba a mahangar 'yan rajin kare muhalli kuwa Dr. Yahaya Ahmad shugaban Development Association for Renewable Energies daya ya ce duk wannan ihu ne bayan hari tun da sama da shekaru ashirin yanzu gwamnati tana da masaniyar irin ta'adin da madatsar ruwan labbu da ke kasar Kamaru za ta iya haifarwa. akwai matakai da yawa da ya kamata a ɗauka tun ma A dam din bata fara aiki ba tun lokacin da ake gina dam din masana kimiyya suka shirinta cewa abin nan ba zai jawo matsala aka zauna akwai kwamiti da aka hada tsakanin Najeriya da Kamaru tun lokacin Obasanjo na shugaban kasa na mulkin su aka fara har ya zo mika mulki ga Amurka Alhaji Shagari lokacin sa aka gama dam din kuma aka kaddamar ta fara aiki aka ce to Najeriya kamata ita ma a bangaren ta za ta yi wani kamar tafki wanda in ta ɓaci aka samu ruwa da yawa ana damina dole dam ɗin a saki ruwa na mm. saki ruwa kuma ruwan na aka saki dole a samu da za a tara ruwa ko da ba dan wannan ba amma mm. dai a yi wani ko rami ne kun babba wanda ya fi ma wannan dam ɗin girma saboda nan ma ana ruwan sama da yawa duka in ya zo zai taru nan cikin wannan saboda daga nan wanda zai wuce kuma ya bi cikin kogin Benue ba zai jan wani ambaliyar ba amma tun daga lokacin duk shekara sai an yi budget a ce za a yi wannan aikin kuma taɓa yi ba muna da ma'aikatar kare muhalli wato Minister of Environment su za a yi ah, tambayar su me aka yi tun lokacin za su yi shagari har zuwa yanzu ba a kai wani matakai ba sai da a zayyane kawai an san dai za a yi dam ko kuma karamin dam ko kuma dai rami haka dai babban tafki wanda zai iya adana wannan ruwan lokacin da aka sako shi har lokacin da ambaliya za ta janye a saki ruwan. Mai sauraro a nan za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aran rai za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya. To a gaida Aisha mu'azu Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. mutane akalla hamsin ciki har da yara aka kashe a wata fafatawar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi a rikicin kabilanci na baya-bayan nan wanda ke da nasaba da takaddamar filaye a jihar blue nile da ke kudancin sudan a cewar wani jami'in asibiti jiya alhamis wannan fadan na ɗaya daga cikin fadace-fadace mafiya muni da aka yi a ƙasar a 'yan watannin nan kuma mutane sun bazu kan tituna a birnin damzin hedkwatar jihar ta blue nile suna zanga-zangar yin tur da wannan tashin hankalin wanda ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a wannan shekarar. Faɗace-faɗace sun ɓarke makon jiya a jihar ta Blue Nile bayan da aka samu labarin cewa wata gardama ta kaure tsakanin Hausawa da wata ƙabila a kan batun filaye inda mazauna yankin suka ce ɗaruruwan mutane sun gudu daga wurin sanadiyar tsananin musayar wuta da kuma kone-konen gidaje. Jami'an sojin Iran na cikin ƙasar Ukraine inda suke taimaka ma sojojin rasha da aikin sarrafa jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda tuni ma suka fara gallabar ƙasar tare da auna tasoshin wutar lantarki a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jiya alhamis abin da muka fahimta shine sojojin na iran sun shiga kremiya inda suke taimaka ma jami'an sojin rasha yayin da suke kai farmaki da jirage marasa matuƙan a ukraine abinda sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon brigadier janar pat ryder ya gaya ma manema labarai kenan da aka tambaye shi abinda zai ce kan karyata zargin amfani da jiragen yakin iran marasa matuka da rasha ta yi sai raida ya ce a bayyane yake cewa karya suke yi mutane kimanin hamsin ne aka kashe baya ga wasu kusan uku da aka raunata a wani tashin hankalin da ya barke jiya alhamis a kasar chadi bayan da ɗaruruwan mutane suka bazu kan tituna suna zanga-zangar buƙatar gaggauta komawa mulkin demokaradiyya. Firaminista Sale Kep Zabu wanda ya bayyana adadin waɗanda suka mutu ɗin a wani taron manema labarai ya ce har yanzu gwamnati na kan lissafin waɗanda suka mutu ko suka ji raunuka sanadiyar abin da ya kira yunkurin kifar da gwamnati ta ƙarfin bindiga. To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ta ni gabatarwa sai solomon abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa mu lafiya. bisalam